lokaci to mu je gundarin bidiyon kai tsaye insha Allah kamar yadda muke magana idan mutum yana fama da wannan matsala din ko an samu mai fama da wannan matsala din yadda za a yi shine za a samu a man zaitun sannan kuma a nemi man habbati sauda waɗannan mayuka guda biyu su za a samu idan aka samu sai a ɗan tafasa su sama sama idan aka samu eh, ya aka ɗan tafasa su sama sama aka ɗan sa su auta ma'ana su kai zafi haka sama sama sai a sauke wurin da yake ciwon nan sai a samu idan misali nan da yake ciwo sai a ɗauki wayannan sinadaran da aka ɗan tafasa sama sama aka ɗan sa sa wuta suka yi zafi sama sama sai ana shafawa a wannan gurin sai ana shafawa ana shafawa ƙalla ko da sau biyu ne idan mutum ya yi wanka ya shafa sannan kuma idan zai kwanta bacci gurin da yake ciwon nan sai yana shafawa insha Allah in dai mutum yana shafawa zai ga ya samu sauki a wannan matsala in ba tare da ya sha wata wahala ba ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu gyara mata domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci kada ku ta idan har wannan bidiyo ya bari ya huto muna roko da ku danna mana alamar like mun gode mu hada bidiyo na gaba